Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara sittin sai kuma kilohaz dubu ɗaya da ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalol da kuma niya ko kuma BOA afrik zangon na ɗari da biyu da ɗigo biyar a kasar ghana ana iya kama ma alfa radio kumasi sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a kan hausa.com ko sashin hausa.com masu sauraronmu assalamu alaikum barkanmu da asuba muhammad hafiz baballe ne tare da ibrahim ka'almasi garba da sauran abokanan aiki daga birnin washington dc muke kawo muku wannan shirin yau talata 29 ga watan janairun 2019 a daidai wannan lokaci kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Gwamnatin Amurka ta kakaba takunkumi ma kamfanin man gwamnatin kasar Venezuela. Binciken zargin katsalandar ɗin Rasha a zaben Amurka na shekara ta 2016 wanda mai bincike na musamman rabar mulki jagoranta na gab da kawowa ƙarshe. sannan rufe wasu ma'aikatan gwamnati da aka yi a amurka na lokaci mafi tsawo a tarihin kasar ya janyo ma kasar asarar dala biliyan uku da ba za a iya maido da shi ba kanin labaran kenan za ku ji cewa a jiya litinin ɗan takarar shugaban ƙasa na babbar jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya atiku abubakar ya kira taron manema labaru kan dakatar da alkalin alkalan ƙasar haka kuma za ku ji mazauna a akwa babban birnin jihar anambra sun shiga cikin halin ɗarɗar saboda yadda 'yan ƙungiyoyin asiri suke addaba birnin kowane mataki ko mun tsaro suka ɗauka inda wayannan mutane suke maɓoyansu a bi su a zakulo su saboda a hukunta su kuma babu babba ba yaro babu sponsor ko har da sponsor wayanda suke ɗaukar nauyi sannan kuma muna tafa da shirin tsaka mai wuya kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Gwamnatin Amurka ta kakaba takunkumi ma kamfanin man gwamnatin kasar Venezuela ta ce tana so ne ta adana dukiyar kamfanin ma mutanen Venezuela. mai bayar da shawara ga ƙasa kan tsaro jan bolton jiya litinin ya ce danniya da tsananin fatara da shugaba nicolas maduro da kuma gwamnatinsa suka haddasa sun ishi mutanen na venezuela matakin da aka ɗauka yau zai tabbatar da cewa daga yanzu ba za a iya wawushe dukiyar mutanen venezuela ba in ji shi takunkumin ya tanaji kwace kadarorin kamfanin man na pdvsa mallakin gwamnatin venezuela a duk inda suke a amurka haka zalika an haramta ma kamfanoni da kuma 'yan kasuwar amurka yin hulɗa da kamfanin reshen kamfanin a amurka mai suna sitco wanda ke tace man kasar venezuela da kuma siyar da shi ta wato amurka zai ci gaba da gudanar da ayyukansa kamar yadda ya saba to sai dai duk wani kuɗin shiga da kamfanin na sitco ya samu za a sa shi ne a wani asusu binciken zargin katsalandan ɗin rasha a zaben amurka na shekara ta 2016 wanda mai bincike na musamman rabar mula ke jagoranta na gab da kawowa ƙarshe abinda mukaddashin attorney general ɗin amurka matthew taka ya gaya ma manema labarai jiya litini kenan an yi mani cikakken bayani kan binciken kuma ina jiran Robert Mula ya gabatar da rahoto na ƙarshe a cewar sa a wani taron manema labarai kan tuhumar da Amurka ke ma kamfanin fasahar sadarwa eh, wato na 'yan China ɗin nan mai suna Wawe, ya ƙara da cewa yanzu haka ma wannan binciken a ganina na gab da kammala kuma ina fatan za mu samu rahoton daga Robert Mula ba tare da bata lokaci ba. a baya-bayan nan binciken ya kai ga damƙe wani daɗaɗɗen aminin shugaba donald trump mai suna roger kuma ya kai ga samun tsohon manajan kwamitin yakin neman zaben donald trump robert wato manafort da laifi rufe wasu ma'aikatun gwamnati da aka yi a amurka na lokaci mafi tsawo a tarihin kasar ya janyo ma kasar asarar dala biliyan uku da ba za a iya mai da shi ba a cewar ofishin majalisar dokokin tarayyar amurka mai kula da kasafin kuɗi ofishin ya ce nazarin da ya yi kan illar rufe ma'aikatun na tsawon kwanaki 35 ya yi kan tattalin arzikin amurka wanda shine mafi karfi a duniya ya nuna cewa tsayar da ayyukan da aka yi ya janyo asarar dala biliyan uku daga ranar 22 ga watan Disamba da aka fara tsayar da ayyukan yi a shekara ta 2018 sai kuma wata asarar ta dala biliyan 8 daga watan Janairun shekara ta 2019 nan zuwa ranar Juma'ar da ta gabata da aka kawo ƙarshen rufewar. To amma ofishin ya ce da yake za a biya ma'aikatan gwamnatin tarayya dusu dubu ɗari takwas waɗanda au suka dakatar da aiki au aka tilasta musu yin aikin ba tare da ana biyan su ba kuma da yake an koma bakin aiki za a iya maido da dukkan sauran asarorin da aka yi in banda dala biliyan uku. Tokar fa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu gabatar da ƙara jiya litini sun shigar da wasu tuhumce-tuhumce biyu kan kamfanin fasahar sadarwar nan na Huawei da shugabar sashen harkokin kuɗin kamfanin da kuma wasu kamfanoni da dama masu alaƙa da shi kan almundahana da kuma satar wasu kayan fasahohin Amurka. a wata takardar tuhuma mai fannoni sha uku wadda aka gabatar gaban kotun tarayya da ke brooklyn na birnin new york masu gabatar da ƙara sun tuhumi babban kamfanin sadarwar mallakin 'yan china da shugabar sashen kudin kamfanin wanzumen da kuma wasu kamfanoni biyu masu alaka da kamfanin da laifin saba ma takunkuman da amurka ta kakaba ma iran a tuhuma ta biyu da aka yi a jihar washington masu gabatar da ƙara sun tuhumi kamfanin na huawei da wasu kamfanonin amurka masu alaka da shi da satar sirrin fasahar kamfani da wadda sawun kudin haram da kuma yunkurin hana shari'a ta yi aikinta manzan musamman na wato manzan amurka na musamman kan batun sasanta bangarori a afghanistan na kiran da a tattauna kai tsaye tsakanin kungiyar taliban da gwamnatin kasar ta afghanistan mai mazauni a birnin kabul yayin da yake tabbatar da shirin a wani daftarin yarjejeniyar zaman lafiya mai zimmar kawo ƙarshen tashin hankali da aka kwashe shekaru 17 ana yi a ƙasar zalma khalil zaid ya gaya ma jaridar new york times a birnin kabul cewa daftarin yarjejeniyar na bukatar dan kwaskwarima kafin ya zama tartibiyar yarjejeniya ibrahim kalmasi garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na mure amurka a birnin washington dc sai fagen rahotanninmu kuma za mu fara ne daga abujan najeriya inda ɗan takarar shugaban ƙasa na babbar jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya atiku abubakar ya kira taron manema labaru kan dakatar da alkalin alkalan ƙasar da shugaba muhammadu buhari ya yi lamarin da ya janyo cece ce a ƙasar ga hassan maina kaina da cikakken bayani The lawful removal of the Chief Justice of Nigeria, Justice Walter Onoge. An action which constitutes a flagrant breach of our constitution and a frontal assault on our democracy. Dan takarar shugaban kasa na babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya kenan Atiku Abubakar ke jawabi yayin taron manema labarai a nan Abuja. inda ke bayyana dakatar da babban alkalin kotun kolin Najeriya Justice Walter Onogen a matsayin haramtacce al'amarin da ya kira karantse ga kundin tsarin mulkin Najeriya kana cin mutuncin tsarin demokradiyya wannan matakin da janaral muhammadu buhari ya dauka wani irin kama karya ne irin na bangaren zartaswa da jam'iyyar apc ta dasa shi a tsarin tafiyar da ƙasa. the serial disregard of court orders and consequent violation of constitutionally guaranteed human rights of our citizens kin yin biyayya ga jerin hukunce-hukuncen kotunan ƙasar nan da kuma yi wa 'yancin dan adam karan tsaye a Najeriya ya tabbatar da cewar General Buhari da gwamnatinsa sun kwamace su bi son ransu maimakon bin tsarin mulki da doka. Waɗannan kuma bakin halaye ne ga kundin tsarin mulkin Najeriya sai dai a ce ma kama karya ne irin na mulkin soja. Alhaji Atiku Abubakar ya ce ba kotantama yaƙi da cin hanci wani sinadari ne na samar da kyakkyawan shugabanci a cikin ƙasa. To amma fa dole ake yin komai bisa doron doka. Batun da muke yi a nan shine ba wai alkalin alkalai ya laifi ko bai yi laifi ba amma shin dakatar da shi an bi kundin tsarin mulkin najeriya dukkaninmu shaida ne bisa yadda wannan gwamnati ta yi wa majalisar ƙasa hawan kawara wannan shine irin tsarinsu na demokradiyya yanzu kuma da wannan farmaki da ake kaddamarwa akan sashen shari'a janar muhammadu buhari ya bullo da wani sabon salo a tsarin demokradiyya da ba taba irinsa ba a tarihi hatta ma a lokacin duhun mulkin kama karya irin na sojoji kuma ba za a amince da hakan ba general muhammadu buhari has set a new president in our democracy that has no equivalence in our history not even in the darkest days of military dictatorship this cannot be allowed to stand kokarin da muka yi don jin ta bakin masu magana da yawun shugaban kasa abin ya ci tura hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria Madalla gaida Hassan mai na kaina. To tuni dai kamar yadda wasunku suka ji a shirye-shiryenmu da suka gabata cewa fadar gwamnatin najeriya ta kara matakin dakatar da babban alkalin inda ministan yaɗa labarai lai muhammad ya zargi onogi din da karya dokar kotun da'ar ma'aikata to dangane da wannan lamari hal ila yau majalisar dattawan najeriya ta ɗage zaman da ta shirya za ta yi a yau domin tattaunawa kan dakatar da babban alkalin na najeriya majalisar ta bayyana haka ne a wata sanarwa da ta wallafa a shafinta na twitter wacce abokin aikina Mahmud Lalo wanda nake tare da shi a nan ya gani. Mahmud barka da dare. To barka da dare Muhammad Hafiz. To wani karin bayani za ka yi mana? To ita dai wannan sanarwa wacce ke dauke da sahanin mai baiwa shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki shawara kan harkokin yada labarai da hulɗa da jama'a wato Yusuf Olani Yonu ta nuna cewa majalisar dattawa ta shigar da ƙarar ce inda take neman a bata amsa kan wato batutuwa biyu na farko shine tana neman karin bayani daga kotun kan ko matakin da shi shugaba muhammadu buhari ya ɗauka na dakatar da babban alkalin najeriya wato walter onogin mm. ya saba dokar ƙasa kamar yadda ita sarwa kenan ta nuna sannan abu na biyu shine majalisar ha'ilayo yau tana neman kotun ta fayyace mata mm. ko matakin na shugabannin najeriya ya shiga hurumin majalisar kamar yadda sashi na da da casa'in biyu. a kundin tsarin mulkin kasar ya nuna cewa ita ce kadai take da hurumin daukan wannan mataki a duk lokacin da aka ce shi babban alkalin na najeriya ya yi wani abu da ya saba doka yanzu hakan na nufin ta ɗage zaman da za ta yi kenan a yau e wato an ɗage wannan zaman inda ita wato majalisar take cewa a wannan sanarwar dalilin da ke nan ba za a yi zaman ba saboda ita bata so ta riga wato ta shiga hurumin kotu tunda an gabatar da kara a gaban kotun kolin bai kamata kuma a ce ta zo ita tana muhawara akan wannan batu ba yanzu dai za a dawo zaman ne ainihi a ranar wato 19 ga watan fabrairu to ita gwamnati ta mai da martani kan wannan karar da aka shigar da ita a ya zuwa yanzu dai bata mai da martani ba ba a san dai abin da zai biyo baya ba a yawan Allah kai mu to mun gode abokin aikin na kenan Mahmud Ibrahim Lalo Har yanzu dai muna Najeriya inda za mu leƙa jihar Anambra. Mazauna auka babban birnin jihar sun shiga cikin halin ɗarɗar saboda yadda 'yan ƙungiyoyin asiri suke addabar birnin lamarin da yake shafar harkokin yau da kullum. Ga wakilinmu Alphonsus Okoro Igwe da cikakken rahoto. Mazaunan Oka babban birnin jihar Anambra yanzu sun shiga halin ɗarɗar bisa yadda 'yan ƙungiyoyin asiri ke addabar birnin. lamarin da ke shafar harkokin yau da kullum kamar yadda wasu mazauna suka shaidawa muryar amurka jiya litinin sunana alai salisu abdullahi abin da ke faruwa dai mu irin wannan tashin hankali na yare-yaren nan da suke sassaran mutane tun wani lokaci kuka fara lura da wannan al'amarin wannan abin ya kai kusan kwana goma sha biyu yau kamar su ne yake haddasa wannan fitinar? To muna ganin dai ba wasu na ba yan wani kungiya da ake kira yan kungiyan kot dan jama an ce nan sun kashe wani dan uwansu a nan bakin eke a jiya jiya an ce sun kashe wani dan uwansu. Wato masu gari kenan mutanen? Eh suna da to mutane yara na yara yaran su ne. Ba ko ai bai isa ya zo wani waje ya gabatar da wani abu wanda ba shi ba ne. A naka lura kenan? Eh to misali wai abinda na gani kenan amma dai mun tabbatar cewa su nan ga shi ainihin gwamna mutunan kirki ne yana hmm. kula da duk wani bako da yake zuwa wani bangare. Ko kaɗai ne abin ya shafa kuma. Ya Bangaren su ma suna kuka abin saboda zuri ya shafi kowa da kowa a garin abin ya zama musu ya zama kamar alloba gare mu gaba ɗaya har mu har mu zamna garin. Su a shugabobin da Allah abin da muke so su samu na baki a wannan lamarin. Sunana Habibu Sama'ila Waka. abin da ke fara a kan mu irin wani yan kungiyar kotun na masu kan hare-hare hakan gato shi ne nake so gwamnati ta ɗauki mataki a kansu gaskiya abubuwan saboda wani abu kana ganin yana gaskiya daga zai ya abin da zaka zaka kanka. to ko me hukumomi ke wajen kawo ƙarshen wannan tashin tashina. Malam Haruna Muhammad shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar Anambra. kuma ga abin da ya ce. Wayannan mutane ba kowa bane yan kungiyan asiri ne wanda kowa ya san dama haka suke. Abin da ya sa abin ya fara zama ruwan dare saboda ka san muna cikin siyasa kuma zaɓe ya gabato. To wasu mutane suka yi amfani da su, ɓata gari suka yi amfani da su saboda su cimma bururrukansu. Mm. a yadda nake maka magana yanzu hakan nan kwamishinan 'yan sanda cp garba umar ya ba da umarni akan cewa daga jiya ma mun yi mm. issue press release daga jiya akan cewa duk inda wayannan mutane suke makoyansu a bi su a zakulo su saboda a hukunta su kuma babu babba ba yaro babu sponsor ko har da sponsor wayanda suke ɗaukar nauyin su mm. a yadda nake magana da kai jiya tsakanin jiya da yau an kama maza goma sha takwas daga cikin sannan an kama mata guda uku alfonso sokorigwe muryar Amurka daga Owerri, Najeriya. Madalla a gaida Alphonsus Okoro Igwe. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon a nan Washington na cewa karfe goma sha biyun dare da minti goma sha shida na ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. yanzu misali ga alkalin alkalan najeriya an same shi da gida hamsin da biyar da bai tikiliyarin cewa yana da wannan asad ba to kuma duk masu laifi irin wannan in muna karkashin irin waɗannan mutane yaya za a gane hukuncin da za a yi musu ku gaya wa duniya yayi kaza yayi kaza ba ku da hujja ba ku da dalili ku bi ka'ida mana ku cire shi shin barayi nawa ne a gindin muharin mai musu alƙalin kauye rena sau nawa aka kai wa buharin laifin mutanensa wanda suke karkashinsa sun kewaye shi bai komi ba ko sai wanda yake ki shine mai laifi jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sadonmu da kowa wani sabon shiri na tsaka mai wuya in ga ga lafiya yau sauran kwanaki goma sha tara kafin zaben shugaban kasa a najeriya ya zuwa yanzu dai kowa ya san zaben nan tsakanin mutane biyu ne buhari da atiku To ya 'yan Najeriya suke ganin bambancin da ke tsakanin waɗannan mutane biyu? Rana Dr. Muhammad Rabiu maza wajen dan majan Katago. A ƙasa fa ana gyara yanzu tunda an samu kwanciyar hankali kuma jama'a suna nan suna walwalansu. Muna fatan Allah maimaita mana wannan kujera na Baba Buhari 2019. Ni sunana Ibrahim Zakariya, ni mutumin garo ne mazaunin Abuja. To gaskiya ni muddin abu bai canza ba gaskiya babu yadda za a yi na zaɓi wannan gwamnatin. Saboda ni ban ji daɗi ba kuma waɗanda nake mu'amala da su ban ga wani abu da ya canza a tattare da su ba. Mu ba ma jin daɗi a canza. Yawwa, mu matasa an watsar da mu kas, an watsar da matasa gaskiya mu ya kamata a gyara. To yanzu bari in kai kuwa Abuja babban birnin tarayyar Najeriya mu haɗa ku da wakilin mu Nasiru Adamu Hikaya wanda ya zauna da wasu fitattun mutane biyu masu yawan sharhi a kan al'amarin siyasar Najeriya domin ku ji muhawarar da za su tauka a kan wanda suke gani ya fi dacewa a zaɓa idan Allah ya kai mu ran shi daga watan nan na Fabrairu na wannan shekara. Nasiru muje. Ina tare da injiniya Abuba Galadima wanda shine kakakin kamfen na jam'iyyar PDP babbar jam'iyyar adawa a Najeriya. sai kuma alhaji abdulkarim ɗayyabu wanda shine kakakin kamfen na wata kungiya da ake kira forward with buhari wacce ita ce take mara baya domin shugaba buhari ya zarce bisa mulki a injiniya abubuwa galadima mu fara da kai me za ka ce yanzu gashi saura 'yan kwanaki kaɗan a yi zaben nan me kuke fuskanta ne a bangaren adawa to muna fuskantar abubuwa da yawa a bangaren mu na 'yan adawa rashin adalci rashin kamanta gaskiya da haɗin baki tsakanin eh, hukumar zaɓe da jami'an gwamnati da kuma ƙoƙari na mutanenmu da ake eh, jami'an tsaro suke kakkamawa a ko'ina kuma suke rufe musu akawunt ɗinsu domin kawai a yi musu da baibayi a hana ruwa gudu. Dina kuma masu waye ne ake kakkama za ka yi mana misali? Ka san wani dino malai? Eh. eh ka san garzali obasanjo to nawa kake son kirga maka Alhaji Abdulkarim da Yabu me za ka ce kan wannan me yasa ku mutanen kamfen ɗin tazarce na shugaba Buhari ka ji zargin da ya cewa kuna ta kakkama mutane saboda zaben nan. To uzu billahi bin shaɗan rajin bismillahi rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyil karim. Na farko tuna abin da ke so in jawo hankalin abokin magana ta. akwai ma'ana adawa daban hamayya daban in an ce adawa to ana nufin ƙiyayya to adawa kaga ƙiyayya kenan kaga in kuma ki ce zai yi wani abu to kaga duk ba shi da wani hujja eh, alhaji karim muna muna muna tambaya akan eh, wannan zargin da yi na cewa na kakkan mutane magana akan kiyayya ne a ce adawa bane kai ka adawa ko eh, haɗa to shikenan ai ina ga maka ne albishir a da me meye dai ai dai muka fahimtar wani abu dan na san kawai ba da wuya a ce zaka yi da nufin haka shi yasa nake cewa gara a dauke shi akan hamayya to a je a hamayya na'am to abin da yake akwai wato sau da yawa mutane sukan ga cewa dan me aka yi wani kaza dan me aka yi wani kaza dan me aka yi wani kaza amma dan me ni ba yi ba shi ba yi masa ba kai ba yi maka ba kai ba yi maka ba yanzu misali ga alƙalin alƙalan Najeriya an same shi da gida hamsin da biyar da bai dikiliyarin cewa yana da wannan asad ba ka gane ko kuma a ƙasa an sami inspector general na 'yan sanda azuma sarƙa wuya da hannu da kafa an ja shi a ƙasa an sa shi a bakar mota an kai shi kotu an ɗaure shi an ce shi ɓarawo ne to kuma duk masu laifi irin wannan in muna ƙarƙashin irin waɗannan mutane yaya za a gane hukuncin da za a yi musu. Inji na buba galadima kuna cewa wannan shi babba Alkalima kamar na ga sanarwar da kuka fitar kamar an sa shi a gaba ne akwai siyasa a lamarin kuke zargi. Yo kai har ma sai ka tambaya. Wannan zargi da yanzu aka yi masa yana da gidaje dubu ko ɗari ina shaida. Ina shaida. Ƙiyayya ce dama ake masa kowa ya sani a Najeriya lokacin da aka bashi riko shi shugaban ƙasa na yanzu don tsananin ƙiyayyar da yake da shi a kansa ya ƙi ma ya tabbatar da shi sai da bayan baya nan mataimakinsa wanda yake da adalci ya san ya kamata ya san haƙƙin shari'a ya tabbatar da shi a matsayin alƙalin alƙalai saboda haka dan yi masa wannan zargi yana tsoron cewa zai hana ruwa gudu idan an zo yin shari'a wacce sun seta sun ga za su yi sama da faɗi su yi rashin gaskiya a zaɓe zai iya rusa su shi yasa suke son su kore shi su ka ɗan korensu su sa Alhaji da Yabu ka ji abin da injiniya ya faɗa. A'a ni abin da nake cewa duk masu mulki in suna karagar mulki su suka ke ganin abin da suke gani na game da abin ake kawo musu a shara'ance. Saboda haka gaggawa ne mutumin da yake shi ba a cikin mulkin yake ba ba kuma shi aka yi wa zargin da aka yi wa zargin ba. ya ce ina da wani bayani da zai iya sabanin abin da ake magana a kai ai duk kasan nan duk laifin da mutum yi ko ake zargin ya yi duk irin hukuncin da aka yi masa in ba daidai ba ne shi da kansa ya faɗa mana me nasa na sai wani ya faɗa a gaba da shi ai ina nan da ransa ce abin da aka faɗa masa na cewa ina da gidaje hamsin da biyar da bai yi bayanin su a gurin tabbatar da iya abin da mallaka ba to karewa ma ba ga senate president ba da aka zo aka ce i bayyana kadorin da in mallaka kamar inda aka fara tun da kan shugaban kasa ice shi saboda ya zo ne ga iyali na masu albarka bai san adadin ma abin da ya mallaka ba a duniyar nan ta Allah to kaga duk mu da muka san abin da muka mallaka mu iya mu wato ba su da albarka Iji na bubayin an duba an ce ka kamar yadda Alhaji Abdulkarim yake faɗa shi ah, babban alkali Walter Onogen ah, yana iya zuwa yi wa kotu cikakken bayani akan wannan zargin. Kana ji ko? Hmm. Walter Onoge ba a matsayinsa na Walter Onoge yake magana ba yana matsayinsa akan babban jojin Najeriya ga baki ɗaya. Akwai ƙa'idoji na tuhumtan alkali akwai ka'idoji na kai alkali kotu ba ka iya kai alkali kotu sai ka je judicial service commission ko na state ne ko na federal ne ka tabbatar masa da laifinsa sa'an nan ita wannan hukuma za ta ba da shawarar cewa to wane a kore shi ko a bar shi ko a kai shi gaban kuliya ya yanke masa ya yanke masa shari'a wato su ba ruwansu da ka'ida don kawai suna mulki sun isa sun ɗauki kansu sun mayar Allah mu ɗauko wani lamari daban alhaji abdulkarim da yabo za a ce shi buhari yana neman wato shine yake kan mulki yana neman ya zarce karo na biyu ya kike duba yanayin goyon bayansa don tafiyar a ciku zuwa amerika dinnan kamar bangaren gwamnati a nuna kamar da an ce ba zai iya zuwa ba in ya shiga da yawa masu goyon baya suna cewa in a ciku ya je amerika za a kama shi kuma gashi na ya je ya dawo to ai kafin wannan tukuna abin da ke so mu gane game da magana da ita ƙarshe a ƙasan nan efcc ƙarƙashin nuhu rubadu ta sami james ibori da kudaden sata masu ɗumbin yawa wanda shi da kansa ice james ibori ya ba shi hanci na dala miliyan goma sha biyar ni nake gaya maka wanda kuma nuhu rubadu yana da ransa ina nan abuja ila yanzu ije ke central bank ya karɓi receipt izo ya ɗaga ina duk yan jaridar duniya da suke ƙasan nan ice in na ce muku mutanen nan barayi ne kuna ganin kamar da wasa to ga mutumin nan ban san shi ba bai san ni ba ba dangi iya ba na baba ban san masa ba ba shi ajiya ba ya bani dala miliyan goma sha biyar na me kuma dala miliyan goma sha biyar din nan idan ka auna wanda zai kyautatta shi nawa ma mallaka tukuna karshe da aka samu hujjojin duk da ake so ije duk kotun ƙasar nan gaba ɗaya karkashin kowane alkali har wannan da ake magana a kai duk aka ce an sake shi ba da laifi sai da ije ingila inda kai musu kuɗin da isa ta je ajiye a can mu yi wasata su ya kai wa ajiye kuɗin amma ka je da zasshen shaida kuma ka ɗori shekara goma sha uku to ka gaya mu wace irin doka ce a ƙasar nan tunda ba doka Allah ba ce da za a ce sai an bi ta sannan za a tabbatar da wani ilafi a masa hukunci so ake kowa idan yi hukunci a kan abin da aka yi masa na zalunci tun da ƙasar ba doka ba oda ƙasar da za ka sami masa jar operation barawo babban alkalin alkalai barawo kuma alkalin da yake na kotun kwallo aka same shi da alfarma na alfarma guda hudu wanda ake kira diplomatic passport da kuɗin sata da dala da yaro da pounds har da baiwa Allah naira to kuma gunwa zaka amma kowa sun irin bala'in da muka sha a kasar nan kuma kowa sun irin abin da Obasanjo yi a kasar nan kuma kowa ya san Obasanjo ne daga kurkuku aka ɗauko shi zama shugaban ƙasa kuma ba haka ne ka'ida ba a ƙasar nan tun da ni nayi nayi senate nayi taka ta senate a 1983 kafin a bani shigici da zan je in shiga zaben nan sai da aka tura ni kotu aka tura ni gun yan sanda aka tura gun SSS suka yi mun binciken kwakwaf aka tabbatar ni ne abdulkarim yabu da ban taɓa yin kowane irin laifi ba. yi na abubuwa galadima kusan wacce tambayar da ne zan sake dawo da ita alhaji abdulkarim yabu. amma na ga lokacin da yake magana kamar murmushi kake ban san me kake son faɗa ba. a ni abinda na ai ni dariya nake yi ai yana gwada cewa shi wanda yake goya wa baya mai shugaban ƙasa buhari ya gaza kuma wai waye ne ba ɓarawon bane ne waye ne ya bar mulki aka buɗe duwawunsa ba guntun kashi waye mutumin a ƙasar nan a najeriya. To a gaishe ku malamai to a shirin rana wata yawan Allah ya kai mu za mu taɓa magana kalamin da aka ce an je yana fitowa daga bakin madugun jam'iyyar APC ta Najeriya ɗin Adam shumole inda aka ce ya ce duk laifin da ka aikata ko kuma duk zunubin da ka ɗauka in dai ka shigo APC to ka zama wankakken mutum da aka gafartawa. yanzu bari mu gode wasu bakin namu ne buba galadima da kuma abdulkarim ɗayyabu da kuma musamman shi wakilin namu nasiru adamu kaya da ya haɗa su ya hira da su kan wannan alamuran na siyasar najeriya a madadin su duka aliyu mustapha sakwata ne a washington dc mun bar ku lafiya a gaida aliyu mustapha kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice To a takaicen gwamnatin Amurka ta kakaba takunkumi ma kamfanin mai na gwamnatin kasar Venezuela. Binciken zargin katsalandan ɗin Rasha a zaben Amurka na shekara ta 2016 wanda mai bincike na musamman Robert ke jagoranta na gab da kawowa ƙarshe. Sannan rufe wasu ma'aikatan gwamnatin Amurka da aka yi na lokaci mafi tsawo a tarihin ƙasar ya janyo mata asara da dama. Masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau, amma kada ku nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirin mu na hantsi. Kafin mi sallama da ku, bari mu mika saƙon ta'aziyya ga ɗaya daga cikin manyan masu sauraronmu, Alhaji Umar Garkuwa mai canji. Bisa rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Amina, wacce Allah ya yi wa cikawa a ranar Laraba da ta gabata a Yola, da fatan Allah ya jikanta amin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai an jima. Afrique. Le monde aujourd'hui.